Assalamu alaikum sunana Sadiq Nabagi da Yobe State. Zahirin gaskiya na saba ko alaka tsakanin abin da ke kawo cikas ga karatun matasa wajen neman ilimin boko bai rasa nasaba da abu guda uku. Na farko shine rashin tashi a cikin halin su kansu na an sa su a karatun tun suna yara wanda zai rasa su samun kishi za su tashi da kishin yin karatun boko don ba sakamakon ba su samu damar shiga tun suna yara ba a sa su ba wannan zai iya zama na ɗaya daga ciki ko ya zama laifin iyaye ko kuma ya zama wani dalili ya sa su kansu iyayen ba za su iya saka yaransu a cikin makaranta din ba kamar idan uba ya tsinci kansa da yara da yawa da kuma yanayin ɗawainiya ta rike dangi ciyarwa rashin lafiya da sauran kowace kila ma iya kasancewa da akwai shi ma yayan wayansu da yake rike da kansu sai kasance shi abubuwa na mai gida don ya masa yawa in da abu da za a taimaka ga irin wannan yayan na tabbata da akwai su a cikin al'umma wanda yana da son ya kala dansa yana karatu din amma kuma yanayin rayuwa ya sa ba zai iya sa dan shi a makaranta ba ya koma ce ya fita ya farauto abin da zai ciyar da yara da mahaifiyarsa da yan uwansa akan ya biya masa shi wajen karatu duba da yadda karatu a wasu wuraren ya zama shi ma sai an kashe wani kuɗi abin da ya shafi layin ɗawainiyar karatun yaro kuɗin makaranta uniform da sauransu wani lokaci kuma iyaye sukan jefa yaran su talla a cikin abin da ya yi don matsin rayuwa ya shiga yayan ma sukan zama su ma suna neman wani abu tala ya suna kawo wahala ga gida ya sa yaro tun ya karami bai shiga makaranta ba ko da daga bayan ya samu dama wacce zai yi ga ya shiga to ba shi da kishi ba zai sami kishin yin abin ba sai ya ji kawai gwara shi ma ya sana'a ya samu gina family sannan yakan kasance abin da yake hana matasa ko yake basu cikas ilimi bayan rashin samun kishi ko background tun daga yarta alaikum wa dr nasiru aliyu mai magani birnin kebbi sakataren masu maganin gargajiya na jihar kebbi kuma sarkin yakin ƙungiyar murya talaka ina son yi amfani da wannan dama in taya ainihin gidan rediyon boa cika sa shekara 75 da kafuwa a wannan gidan rediyo a jan alfahari ne gare mu kwarai da gaske bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in jinjina ga ainihin boa hausa da suke gabatar da yaƙi da ainihin zaɓin cizon sauro da wasu cututtuka ma daban wanda a wannan shekara aka yi shi a jihar sokoto bayan wannan ma ina so in yi amfani da wannan dama in taya ainihin 'yan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta boa hausa da ke garin bauchi da suka ziyarci ainihin makwaciyarmu wato jihar sokoto suka yi wasan sada zumunci har ma suka ainihin tashi biyu da nema wannan gaskiya wasan mun bibiye shi kwarai da gaske kuma wannan abin alfahari ne ga matasa muna addu'a allah ya saka mu kowa da alkhairi allah mai da kowa gidan shi lafiya kuma allah ya ƙara zumunci muna godiya ga babban mu watan ibrahim alfa ahmed da yake son mu ƙara zumunta da juna Allah ya saka mu kowa da alheri mai magana Dr. Nasiru Adi mai magani Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin kai shugaban kungiyar murya talaka na kasa Zan yi amfani da wannan dama in taya ku cika shekara 75 kuna gabatar da shirye-shiryen saboda gaskiya murya amurka kun ci yabo da jinjina musamman ma gare mu masu saurari assalamu alaikum fatan khairi zuwa gare nan gida radio voa amurka muna tare da ku insha Allah kuna tare da Ibrahim Alhaji Magaji dan Kande dan Nijar ne mazaunin Libya da fatan dai ko kuna cikin koshin lahiya allah kara muku basira yan gidan rediyo america bowa assalamu alaikum voa hausa fatan kairi a gari.